danna wani subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabon shirye-shiryenmu idan mun dora. Mun gode. kafin mu karkare wannan jawabi babu laifi ainihin wato mutuna mu mu bada wato gudunmawan mu na addu'a ga bayan Allah wanda aka kashe wato a garin Kaduna suna aiwatar da wato ayyukansu na ibada aka tashi da jirgin sama waɗansu ba ta garin sojojin Najeriya suka tashi suka zuba musu wuta babu zancen ganganci babu zancen ba isa ba an zuba musu wuta an kashe su ana tattara su bayan minti talatin jirgi ya taso ya daɗa zuba wa sauran wuta aka kashe sama da mutum ɗari biyu odwanan wa zulma cewa ainihin wato wai ana zaton wanda ba zai taɓa yiwa ba a kira waɗannan mutane 'yan ta'adda babu yanda ɗan ta'adda yake shigowa gari ya sa fitila ya haɗu ya sa haske ba haka 'yan ta'adda suke ba kuma 'yan ta'addan nan kowa ya san inda 'yan bandit suke an san wurin da suke a zamfara an san wurin da suke a katsina an san wurin da suke a neja an san wurin da suke a yobe an san wurin da suke a nasarawa an san wurin irin irin su bello turji inda suke irin su dogo gida an san inda suke irin su manjagara an san inda suke irin su dan karami su ada alero su ire-iren waɗannan duk an san dajin da suke dan me ba za a amfani da irin wannan jirage ba a kai musu a hari a hutar da al'umma da ƙasa daga ainihin sharrin su sai waɗansu bayin Allah wanda ba su ji ba ba su gani ba babu shakka wannan zalunci ne wannan ta'addanci ne wannan rashin mutunci ne rashin kyautawa ne don haka muke kira ga wato hukuma ko gwamnati musamman gwamnatin Najeriya cewa don Allah a kyale al'ummar musulmi talakawan arewacin Najeriya dan Allah a kyale su su huta dan Allah a kyale su da abin da yake damun su a kyale su ga yan kidnapping sun sako su gaba ga kisan yan bendis, ga kisan yunwa ga ainihin tsananin talauci da aka sa musu na ƙarfi da yaji duk wannan bai isa ba sai an tayar da jirgi da wasu ɓata garin soja sannan a ce a zuba wannan bayin Allah wuta da halin da suke na wannan yanayi ba a yi musu maganin 'yan bandis ba ba a yi musu maganin 'yan kidnapping ba ba a yi musu maganin yunwar da take damunsu ba ba a yi musu maganin larurarsu ba ba a gyara musu hanya ba ba a sama musu ruwan sha ba ba a inganta musu rayuwa ba ba a kyautata musu rayuwarsu ta yau da kullum ba an tsananta musu ta kowace fuska dai bai isa ba me ake so ya kamata gwamnatin Najeriya ku ji tsoron Allah ko sani akwai ranar tashin alkiyama akwai ranar hisabi akwai ranar da za a tsaya gaban ahkamul hakimi akwai ranar da za a tsaya alƙalin shine Allah lauyan shine Allah babu wanda isa ya tafi da haƙƙin wani ko wasu ya cuci jama'a ya ainihin tagayyara jama'a Tun yi amfani da fawar da Allah ya baku da waɗannan abubuwa da suke faruwa ba a tausasa wa bayin Allah ba sannan ana biyo su da irin wannan kisa da wannan hali wato da suke na cikin rayuwa ta tsanani da musiba sannan ainihin a biyo su da irin wannan musiba da matsala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wa la quwwata illa billah allahumma ajirna fi musibatina واخلف لنا خيرا منها nas'alullaha as-salamata wal afiya gabanin wato mu karkare ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ji kan waɗancan bayan Allah ya gafarta musu ya sanya wannan kisa na gilla da aka yi musu ya zama gafara da rahma ga kurakuransu ya baiwa ƴan uwansu da danginsu hakuri da juriya ya saka musu waɗanda suka yi musu wannan ubangiji madaukakin sarki ka san su ka san inda suke kai musu abin da ya dace da su ubangiji tabaraka wa ta'ala muna roƙonka ka kafarta wannan bayi naka ka sanya aljanna ta zamanto makoma da su gare mu gabaki daya kafin mu karkare babu laifi wato mu sani ko musamman mutanen wannan yanki ko wannan unguwa tamu sani Allah madaukakin sarki ya albarkace mu da sabon DFO Alhaji Salih Muhammad Abubakar wannan DFO mutumin kirki ne irin mutanen da kullum ake addu'a ke fata cewa a dinga samun irin su cikin jami'an tsaro lalle al'amura za su kyau wannan DPO mutumin kirki ne kwarai da gaske muna fata muna kira ga al'umma a ba su haɗin kai da shi da 'yan uwansa ko ma'aikata ko yaransa ma'aikata sauran 'yan sanda a ba su haɗin kai wajen wato kula da tsaro kula da tsaro nauyi ne akan kowa da kowa ba haƙƙin 'yan sanda kaɗai ba ne ba ko ina ɗan sanda yake ba ba ko ina idan 'yan sanda yake ba don haka mutanen gari ko mutanen unguwa su zama masu taimaka wa 'yan sanda da in duk inda suka ga wani motsi ko wani tsari ko wani abu wanda zai zama ba daidai ba zai kawo matsala ga al'umma ko 'yan shaye-shaye ko miyagun mutane ko 'yan ta'adda ko mutanen da za su cutar da al'umma su zama masu taimakawa suna sanar da 'yan sanda ana ɗaukan mataki don maganta irin waɗannan abubuwa muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya yi wa wannan DCO namu jagora cikin ayyukansa tare da sauran abokan aiki tare da shi Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana da tsaro a wannan jiha ta mu da ƙasa baki ɗaya dukkan matsalolin da suke damunmu Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kawo sauƙi ga gare mu da wannan al'umma tamu Ubangiji maɗaukakin sarki ya kawo mana ɗauki da agaji daga wajensa subhanahu wa ta'ala ‘yan uwan al'ummar Falasɗinawa da Yahudawa makiya Allah suke wa kisan gilla Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ta musu ɗauki da kuma agaji daga wajensa sauran al'umma da suka gabata suka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala na al'ummar musulmi mata da maza manya da yara Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ji ɗansu ya gafarta musu ya yafe musu kurakuransu tare da namu gabaki ɗaya ألا فاتقوا الله رحمكم الله تعالى ثم صلوا وسلموا على النبي الرحمة والملحمة نبيكم محمد رسول الله وقد أمركم بذلك ربكم في محكم تنزيله وقال تعالى وهو الصادق في قيله قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وارد اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين الذين قروا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلينا أبا الحسنين وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بعفوك وجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وهم حوزة الدين وانصر عبادك المؤمنين اللهم اخزل اليهود ومن شايعهم وسائر أعداء الملة والدين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم أمدهم بقوة من عندك وجند من جندك اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وقوي عزائمهم ووحد صفوفهم واجمع على الحق كلمتهم وسدد سهامهم وآراءهم اللهم إنهم هفاة فاحملهم اللهم إنهم هفاة فاحملهم وجياء فاطئمهم وعراة فاكسهم ودعفة فقوهم اللهم اجعل الدائرة على أعدائك وأعدائهم اليهود القاسبين المفسدين الظالمين ومن شايعهم اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل بعثهم بينهم وخالف بين قلوبهم وأنزل بهم بعثك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم التف إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم كن لهم معينا ونسيرا اللهم كن لهم معينا وذهيرا اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم ثبت أقدامهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم وحد سهامهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم زلزل الأرض تحت أقدام اليهود اللهم عليك باليهود الغاسبين اللهم عليهم يوما أسودا اللهم مزقهم كل ممزق اللهم زلزلهم اللهم زلهم واخذلهم واجعل الدائرة عليهم يا قوي يا عزيز يا من لا يحزم جنده اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم احسهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا يا قوي يا عزيز ربنا لا ترنا سوءا ولا مكروها يا أرحم الراحمين اللهم عاملنا بما أنت أهله اللهم عاملنا بما أنت أهله اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين